To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulun Aminin. Jama'a muna tare da Dr. Shaishai mai jama'a da muka muku alkawari za mu zo mu gabatar da wannan uh, magana da sunan shi nan gwamna ya yi a kan almajirai. Muhimmancin almajirai. Waye almajirai? kuma shi a gwamna kwankwaso alhamdulillahi muna da bidiyo nan wanda za mu suka kuma wanda muka ga ana maganan alkhairi a kansa kamar kan da mala abulfata ya yi magana shek mala abulfata sana tijani magana a kansa kana ganin cewa kamar wai a'a yana da taimako amma a wannan wuri in za a yi batun almajirai kamar kan da muka zo da dokta su ke da bakin magana su yi magana akan haka za su nuna mana importance da kan da ya kamata a yi yanzu doctor zai shiga cikin wannan magana inda ya daidai da inda bai daidai ba duka za mu ji a nan amma kan haka ku bari mu ji wannan bidiyo sosai da jama'a suke ba da korafi sosai kamun mu ji maganan shi eh, eh, eh, suna shi gwamna kwankwaso sa'annan shi dokta zai digest mana maganan sosai mu fara jin wannan video da jannatin kajar min haru assalamu ah, alaikum suna na dan malam daga nan cikin garin Bauchi da Allah jama'an duniya ina tambaya da wannan yarinya da wayannan yara yan boko da wayannan yara wanne ya kamata gwamnatin tarayya ta ciyar da su da waɗannan da aka raba su da uwansu da ubansu daga Kano wani daga Jigawa wani daga Sumaila wani daga ko'ina suka zo neman ilimi don taimakon rayuwarsu da waɗannan ‘ya'yana sun fito daga gidana zan ba su abinci waɗannan kuma ba su da uwa ba su da uba don Allah jama'a wanne ya kamata gwamnatin tarayya ta ciyar da su jama'a nake tambaya na duniya sannan sai da aka kai shekara sai da aka kai shekara biyu zuwa uku zuwa hudu ana ciyar da wa'annan yara wa'annan yara kuma ba a ciyar da su kuma duka kuɗin nan almajiri yana da haƙƙi akan fetur yana da shi akan gas amma duka manyan ƙasar nan ba su gani ba suka dinga ciyar da 'yan boko ba sa ciyar da almajirai abun kuma bai dame mu ba kuma ba dai matakan wuya ka ga almajiranmu sun tafi gidan babban mutum suna bara amma abin alfahari ka duba wannan alƙur'ani ka gan shi ba a taɓa sa ka gan shi duba shi da kyau su gani ba a samun wannan alƙur'ani ka gan sai ta hanyar waɗannan yara domin wannan alƙur'ani ba a rubuta shi a islamiyya ba a rubuta shi a ko'ina sai a makaranta sai ta hanyar sai an yi bara to na ji wasu mutane uku suna zagin almajirai suna cewa wai ba su son 'ya'yansu su kawo su almajiranci na farko akwai wani malami da ya ce shugaban da za su zaɓa wai sai sun tabbatar da dan takarar da zai hana almajiranci kafin su zaɓe shi a shugaban ƙasa wani malami a Abuja wanda aka hana shi aka kwace masa masallaci sai wani tsohon gwamna mai jan gwamna wani boka wani wani boka ya sa masa hula jan hula ya sa masa jan hula shi ma yana daga cikin wanda ya fito ya kalubalance mu ya bar jam'iyyarsa ya koma wata jam'iyya sai wata karuwa ita ma tana da bakin da za ta zagi wannan almajirai sai kuma wani bawan Allah wanda in mun tashi anan yanzu da mu masa addu'a yana cewa naziri sarkin waka ubangiji Allah ya masa albarka Allah ya sa ya kare da duniya na Allah ya sa ya kare da duniya na kuma duk wanda yake da hannu wajen hana almajiranci a Najeriya Allah ka tsine masa Allah ka tsine mishi Allah ka durkusar da duk wanda yake da hannun hada almajiranci Allah ka tsine musu assalamu alaikum eh, as jama'a kamin mu shiga cikin wannan magana dokta kaman ah, malam da yi magana na ga farko ya yi magana mai kyau da mun so kai dan nasiya ko da na minti biyu sannan mu ci gaba ya yi nasiya mai kyau amma ƙarshe asmalami kuma ya zo gyara kan abin da kake son ka yi a nan amma na ji ya kira wata wai karuwa kan kuma wala Allah ba kai shaida ba wurin gyara bai kamata ka yi wasu abin da bai dace ba na ni a wurina bai dace ba na ji malami ya ce malam ya ce kamar wata karuwa ta yi kamar kuma wani wanda ke da jan hula kamar dan boka eh, wa'annan ababa malam da na so kai kai ma kai nasiha ga malam da yi wannan magana kuma ga mallumma ya so domin mu da kai za mu digest ne mu samu gyaran to amma farkon wannan video malam me ka gani wani irin gyara za ka yi a kan maganar da malam ya yi wurin shi ma neman gyaransa da sini wanda ya yi hmm. salatu wassalamu bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyina wa imamil mursalina wa rahmatullahi lil alamin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا rashada. ɗan uwa duk wanda suke tare da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda sarki zaki kai kira wa malam uzuri ɗaya abin nan ne da ake cewa nafsatu musdur a larabci wato wanda yake cikin damuwa ta cika mai kirjinsa to dole idan ya tashi amayarwa zai iya faɗar abin da ma ya wuce yadda ake tunanin haka ne ya kamata to la'alla shi malam ya samu reactive ne daga jawaban da wata ta yi a kan almajirai cewa ana haifan mutane ba a iya kula da su ana turo su bara da sauransu da kuma abin da tsohon gwamnan kano rabiu kwankwaso ya yi la'ala ya reactive ne ya ga to duk wanda ya ce tunda kamar ana wato mukatala ne yakin rushe-rushe ne to tunda suna kokarin rusa mana namu tsari su ma bara mu rusa su irin wannan damuwa ta sai faɗo nan amma lallai akwai gyara kamar yadda ka faɗa lallai in ana so a gyara barna to ana gyara barna ne da hankali da dafdun nafs ba a gyara barna da hanya ta fushi mai tsanani shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bawa wanda ya nemi ya maso siya ya ba shi wasu cewa la tagda malamai da sun fassara la tagda din nan ba ya karka fushi ba a'a kada idan an sa an fusa taka, to kada fushin nan ya sa ka yi tunzirar da zaka fita daga hayyacinka sai ka yi ba daidai ba to malam Allah irin wannan damuwa ce ta sa ya faɗi wannan mugan kalamai a kansu kuma idan muka ci da yin haka zai zama na su sun zage mu mu ma mun zage su to waye mai neman gyara kenan a cikin mu kaga duk ba a <laughs> eh, kaga aina ga eh kaga da damuwa saboda haka idan su sun zage mu mm. sun nuna jahilci su rashin sanin mu mu kuma sai mu nuna musu hankalin mu da sanin mu da Allah ya sanar da mu sai mu yi mu'amala da wannan ba da jahilcin su ba saboda eh saboda haka hankalinka wannan ina magana da malam da yi wannan bidiyon hankalinka da ni da kai da duk ɗaliban alkur'ani ba daidai ke da hankalin ita wannan jarumar wasan hausa da ta bashi su ta bashi haushi ba saka in ta yi zagi yi zagi sun zama ɗaya kenan ba ba hankalin su ɗaya ba saboda haka ita ta nuna ka yawwa to ita ta nuna kanta ne hmm. shi ma sai ya nuna kansa sai ya nuna kansa sai ya yi abin da ya yi kama da wanda yake a matsayinsa sai ya bada amsa ta ilimi wadda ta yi daidai da mahalarci wannan shine shawarar da zan bayar amma ya yi haka ne saboda tunzura na fushi amma lallai a dinga kai zuciya nesa saboda ta haka ne za mu nuna duniya mu masu neman gyara ne ba mu ma mun zo ne mu haɗu mu rusa komai ba wannan shine abin da zan iya gabatarwa ga shi malam a farko To, a jama'a yanzu za mu shiga kai tsaye kan topic muna da videos daban-daban da za mu buga akwai video malam da muka gani abin da ya sa muka gayyaci malam kenan sa'annan akwai bidiyo na Sheikh Abul Fatai da shi ma muke tare da shi sa'annan kuma muna da uh, video na eh, muna da pictures da malam ya turo muna da mu nuna wa jama'a amma a yanzu me za mu tattauna wani bai sani ba ko da ke da safi na zo na ba da sanarwa za mu maimaita wannan bidiyo abinda za mu tattauna a kai jama'a kowa ya ji abinda zai kawo mu mu zo mu tattauna me ya kawo mu wannan zama maganan da gwamna tsohon gwamna kwankwaso ya yi shi yasa ku bari mu ji wannan magana sa'an nan malam ya fara mana wannan mu samu sulhu da gyara abin da ya kamata a yi insha Allah mu ji wannan bidiyo da ya faru ko muka doka muka hana yaran Mustapha almajirin wata ƙasa ko wata jiha ko muka hana a shigo wannan yara kowa ya rike nasa saboda haka duk wanda yake son ɗansa ya karatu na addini kada a ce zai tafi borno ko zai tafi yobe mu a kano a goma ke cewa gabas kenan kuma duk wanda ita ce ta jawo yaran nan ba a nuna musu gata ko soyayya ba zuciyarsu ta ƙeƙashe sun sha sanyi sun sha ƙura sun sha yunwa sun sha wulakanci saboda haka ba sa tausasaya kowa har iyayensu iyayensu ba su taimake su ba saboda haka sai su ɗauki bindiga su harba mutum su ma in ka matsa musu sai su harba kansu domin duk jikinsu babu wani investment babu wani jari da aka yi a jikinsu to wanda za su ci wanda aka za a zubar ne rigar da za su sa wacce ake jefarwa ne takalmin da za su sa taya mota ce tsohuwa dai wani abin da za su yi ba wani investment da za a ce an biya kuɗin makaranta ko an biya wani abu da wani abu a jikinsa na daraja shi sa ba sa tsoro ba sa shakka in sun ganka a gidan mota a gidan mai da mota mai kyau ka shiga uku kamar yanzu din da kake fuska ka na kyalli duk azumi ne haushin ka za su ji sun ga rigar ka ka wanke da kyau haushin ka za su domin to alhamdulillah jama'a wannan zance ne abin da ya kawo mu anan insha Allah za mu ji karatun da malam zai mana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu shek wa alaikum assalam warahmatullahi to yan uwa masu saurare masu kallo da saurare kamar yadda muka ji a wannan bayanai na tsohon gwamnan kano kamar kuma yadda a social media mutane suke ta magana abin da ita waccan jaruma ta wasan hausa faɗa wannan shine ya faru ne a baya bayan nan a kusa kusa amma wannan maudu'in na almajirai daman an daɗe an kwan biyu ana tattauna shi ana faɗan maganganu marasa kyau ana faɗan abubuwa da suke nuna aibantawa a kai wanda wannan na kwanan nan shi ya tasar da damuwar mutane a kai to magana za mu yi ta a general ne ga baki ɗaya akan traffic ɗin ba kaɗai magana wannan mutum guda biyu da muka ji ba abu na farko a ƙashin kansu shi mai tsohon gwamnan kano sanata kwankwaso manganun da ya yi a ciki ni akwai abin da na fahimta kuma allah ya sa fahimtar da na yi ba kuskure ba ne ba Allah ya sa kuma ba muna na abin da zato na yi a kan ni ina tunanin shi kwankwasa abin da yake faɗa a manganunsa. irin abin nan ne da wato da laraba suke cewa ka kiyayi asabiqul jahil fa innahu yuridu an yanfa'aka fayadurrak ka kiyayi masoyinka wanda ya jahilce ka wawan masoyinka saboda shi lokacin ma da yake so ya taimake ka sai ya bata ka sai ya cutar da kai to ina jin kamar wannan abin ne ya hau kan wannan maganar da shi tsohon gwamnan Kano yayi yana son ya nuna shi ya taɓa ba da wata gudunmawa a kan almajirai ya taɓa taimakawa a sanda yana gwamnati ya hana su zo nan kamar yadda na ja faɗa su zo kano ya hana su je wata jiha da sauransu to abin da muke faɗa zantukan da ya yi lallai zantuka ne wanda mu akwai gyara a ciki misali ka jimillance cewa almajiran alƙur'anin nan yara ƙanƙana da suke yin bara ba su da amfani iyayensu ba su taimaka musu ba kuma sun san haka ga suna yin gararan ba duk san saga mai arziki haushinsa suke ji yaran nan za su iya kashe ka za su iya kashe kansu kuma dai zama sufar ya dora akan almajiran alkur'ani me dalilin sa saboda wai su waɗannan yara ba a taimaka musu to kuma yadda na faɗa ni ina tunanin so yake ya nuna shi ya taɓa taimakawa akan yayi kuskure amma sai waɗannan lafaza masu muni wanda wannan lafazan kuma duk ba abin da zamu karɓa ba almajiran alkur'ani lallai wannan sifa da ya faɗa yaran almajirai waɗanda ba su da mataimaka suna yawo suna gararan ba ba su sutura mai kyau amma haƙƙin wane ne ya sa haƙƙin wane ne wato wane ne ya wasarere da haƙƙi har ta kai ga haka su wannan yaran suna da laifi halin da suka samu kansu ko kuma iyayen suna da laifi halin da yaran da suka samu kansu irin su rabi kun su ba su da laifi kaga nan da nake nufi lalle da mm. kalli suna yawo a tsirce suna yawo suna yawo da takalmin tayan mota suna yawo da riga mara kyau to laifin nasu ne da iyayensu shi ba shi a ciki waɗannan yaran alal akalli misali abu biyu za mu ce ka ɗauka 'yan najeriya ne dai saboda haka kuma ya ne marasa galibu watakila iyayensu ba su da shi to ko da ba su zo almajiti ba ba su da shi to ba su da haƙƙi na a dukiyan ƙasa su a taimaka musu ba a taimaka musu ba ba a gatanta su ba iyayensu ba su da wadata misali sun turo su karatu su masu arzikin da suke cikin motar da yace suna jin haushin su me suka yi na taimakawa 'ya'yansu, ƴaƴan ƙasarsu, su al'ummar su wanda kuma haƙoƙin su yana hannun su me suka yi na ceto su wannan shine abin da ya kamata ya kalla idan sun yawo a gidan mai wannan ai duk dan Najeriya yana da dama yana da yanci ya yawo ya ga ramba a ko ina ba ma a gidan mai duk inda ya ga dama ya shiga ya shiga amma yaro almajiri dan yana yawo a titi wai kawai ka ce zai ɗauki zai iya kashe ka yana jin haushinka gaskiya wannan gairu musallam kwata kwata ni ban san inda irin haka ta faru ba sai dai ga irin wayanda yake yin ta'adda ne ko kuma irin wayanda yake batattu ne na cikin almajirai amma wannan ba shi shine sima bari za akan almajirai ba wanda zan yi magana akai to saboda maganganun da gwamnan Kano yayi kamar yadda na faɗa shi watakila wai so yake ya nuna ya taɓa taimakawa to amma na so a ce Rabi'u Kwankwaso ya ji wannan program da muke yi kuma sakon ya je gare shi Wani mataki ya ɗauka a matsayinsa na jagora a matsayinsa na shugaba yadda ya taimaka wa 'ya'yan al'umma ya kai su ƙasashen waje suka yi karatu su ma waɗannan 'ya'yan al'umma ne da iyayensu suka turo su karatun alƙur'ani a kano wani mataki ya ɗauka na taimakawa irin waɗannan yaran su da ba su da certificate na zuwa ƙasashen waje wani mataki ya ɗauka shi ne ya sanya investment a jikinsu kamar yadda shi ba ba investment tare da su shi me yayi akan almajiran qur'ani particularly a matsayinsa na wanda ya shugabanci jihar da wasu daga ciki su me musu wannan shine abin da ya kamata ya mai da hankali a kai. kuma shine abin da zai nuna mana amma ba ya nuna cewa wai yaran nan yawo suke yi suna zama suna jin haushin masu wadata suna so su kashe su in sun samu dama za su iya kashe kansu wannan da gyare-gyare a ciki mu muna buƙatar mu ji gudunmawar da kowa ya bayar a kai ne ta yadda in ka bayar da gudunmawa bayan ka bada gudunmawar nan sai kuma kaga an ki a yaba gudunmawar da ka bayar an ki a taya to shi kake da bakin magana ka ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza an lalata amma baka gaya mana me kai ba kuma haka ka hau abin da suka to wannan ni ina ganin ba a yi adalci a magana ba saka ina kira ga shi mai girma tsohon gwamnan Kano ya saurari irin wannan bayanan da muke yi kuma ya gyara wannan kalaman da ya a baya na cewa wannan yara ga halin da suke ciki ya gaya mana ga irin gudunmawar da ya taba basu na ya ga ya canja su daga wannan hali da suke ciki na babu a matsayin su na 'yan jihar Kano wanda sanda ya gwamna suna da haƙƙi akan arzikin Kano da yake juyawa wannan shi ne abin da muke bukata amsa eh, kenan akan amma amma amma ya maulana kamun ka ci gaba hmm. a matsayinka na dan Kano kuma malamin hmm. Kano kuma wanda mun ga hoto hotuna mun saka kan wannan shafi wanda kai hmm. ma ɗaya ne daga cikin almajiran allo irin wannan Shin shi mai girma gwamna Konkoso ya taba yin wani abin taimakawa wa'annan ah, almajirai na makarantar allo da ya yi wannan maganganu da ya yi wannan maganganunsa yanzu? Eto, eh wannan amsar bai kamata na bayar da ita ba. Dalili, saboda tun da shi ne ya yi magana, abin da tun da shi ne ya yi magana, to hmm. shi ya kamata ya nuna, ai Konkoso yana a raye. kuma ya yi wancan maganganu da ya ne a babun yin kamfen na ya nuna ga alkhairansa ya faɗi su wanda kuma ga ya a maimakon ya tallata kansa ya a kansa wuka a wannan kalama to saka shi kwankwasa tun da yana a raye shi gabata ya zo ya fassara wannan kalama amma ni ba zan cewa san da yana gwamna ya yi irin abin da ya a bayyane kowa ya gani kamar wanda na bada misali taimakawa ɗalibai da scholarship amma na makarantun allo mm. na taimakawa ɗaliban makarantun allo ni a iya sani na ban san program da gwamnatocinsa a gwamnatocinsa biyu da waccan ta farko da wannan ta gabatar a kan makarantun allo kai tsaye ba amma fa rashin sani na ba yana nufin ba a yi ba okay fahimcin da kyau eh, eh rashin sani eh rashin sani na ba yana nufin ba a yi ba hmm. to saboda haka ina shi da yayi wannan magana saka shi ya kamata ya gabatar tun da maganganun yayi ne da yan jarida a matsayin kanta ka san ko wanda yake kamfen na tallata kansa neman ƙuri'a ba zai faɗi kalaman da za su yi masa illa ba to wataƙila a wajen ada'in sa bai iya ada maganar a daidai bai ya faɗa wa wannan kuskure to shi ya kamata ya gyara shi a ga abin da nake nufi ga abin da nayi ya faɗi abin da a fili al'umma za ta gani ta musula ya taɓa taimakawa almajirai wannan shine abin da muke bukata a matsayin mutum irin sa jagora amma idan babu ba a gabatar da irin wannan ba to zai zama wannan maganar suka ce mai illa a tattare da shi wanda kuma almajirai ba za su iya sa ido a irin wannan maganganun ba kawai to amma akar makalla kamin ka zo a nan akwai hmm. bidiyon da aka sake naka ina ganin kamar minti biyar ka yi maganganu akan haka da za mu so hmm. yanzu jama'a mu ji shi mu ga ah, wani bayani kake so domin mun san za ka yi bayanin amma wala Allah za mu samu wasu ababa ciki saboda mu ji wannan bidiyon ka da ke yawo saboda wannan bidiyon ka da ke yawo ya yi tasiri sosai a kan wannan zance kan mu zo na shak abul fatah sana tijjani shi ma mu ji shi ma maganan da ya yi wasatul yanzu bari mu fara jin naka jama'a ku ji wannan malamin mu ah, mai girma ah, maulana dr shai shai mai jama'a akwai bidiyonsa da ya yi bayan wannan magana na tsohon gwamna kwankwaso da ya faɗa bidiyon molana ke yawo ku bar mu ji wannan shi ma maganansa da ya yi wa za a ba to sai a ce a irin nan a ɗauki siffa ɗin Allah da ya ce fara ilmuhajir sai ya faɗi siffa sai ce allazina ukhruju min diyarihim wanda suka yi wa gidansu da garuruwansu da dukiyoyinsu ƙaura. yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wanda suka yi kaura suka bar gida suka bar dukiya suka bar kowa suka taho wani wuri neman falala Allah neman yarda Allah to sune a haƙo da dukiyar musulunci a matakin farko kaga anan almajiran qur'ani sun shiga daman su almajiran qur'ani ai asalin sunan almuhajiruna kenan wannan shine asalin sunan wasu na cewa ai almuhajiruna abin da ake nufi da su shine wanda suka tafi neman yarda Allah to asalin sa dake na wannan muhajiruna wanda suka yi kaura wannan al'ada ce mai kyau da iyayenmu na baya can ba nan kusa ba suke yi saboda kishin neman ilimin addini ba ƙur'ani zalla ba a yi ƙaura a tafi inda yake an tafi neman ilimi a ko'ina dukkan manyan malaman musulunci da kake ji sun tumbatsa ɗaiɗai ne wanda bai yi hijira ya ba garinsu ya ba zama duniya neman ilimi ba duk manyan malamai alana sun yanzu misali siyu ɗin da muke karanta tarihi sa dan masar ne amma har kano ɗin ya zo neman ilimi tare da tumbatsa ilimin masar amma ya baro masar har kano ya zo bayan har India ya je duk inda ya ji akwai wani na e eh, ai a lokacin sunan nan da tukuru shi su yi lokacin yana hada yana ilimin hadisi ne to yana so ya kai martaba nan ta alhafis wanda ya haddace hadisi dubu ɗari da ruwa ya sarsanadinsa to ya haddace ya haddace to shine kawai kara a duk inda ya ji akwai malamai sai ya to da tukuru shine nan afirka to shine zo nan saboda malamai suna yawan ba da labarin sun biyo ta nan din to ya zo nan a nan a kano ya da babban malamin musulunci na al'imam abdulkarim al-magili a nan a kano ne kuma haska yi munazaran nan mashahuriya akan halarci ko haramcin ilimin mantiki ta za da imamul magili a nan kano duk da yake amma tarihin bai saho ya faɗi ga inda ya je ga inda ya je ga inda ya je. amma ya zo hannan din to kaga wannan sunna ce ta bayan Allah na kwarai yawo fita a gida neman ilimi da kuma shine ya sara yani har ya zo kan dalibai na Qur'ani din inda mutum mu al'ada na a ce a yi gabas mutum zai haɗa yara a tura su su tafi neman Qur'ani to suna ce mai kyau da a tura yara wata uwa duniya su tafi neman ilimi don su san ilimin addinin su to sai ya zamana daga baya abubuwa suna dan caccanjawa da canjin zamani da canjin lokaci mu kamar yanzu misali harkar alqur'anin sai aka samu canji a harkar almajirai ta alkur'ani sai zama da idan sun je su almajiran alkur'ani nan akwai daular musulunci akwai sarakunan musulunci to sarakunan nan suna da ainihin abin nan ya take da suna kamar foundation wanda yake kula da wannan a nan ƙasar hausa an san akwai kamar hukuma ce da muna da tsari sunan hukumar nan wato sunan bangaren da yake kula da almajirai sa bangaren albir kaga albir ra'ayi nagarta kenan to sarakuna suna da asusu na albir saka almajiran qur'ani an san akwai malam wani yana da almajirai akwai malam wani yana da almajirai to wannan bangaren asusun albir zai dinga dan ciro wani abu ana kawai malamin nan yana taimaka musu da abinci wannan da haka yake har bayan jihadin shodan fodiyo abin ya ci gaba haka to kuma da zamani ya zo abin ya lallace ya zama abubuwa suna canjawa babu wannan tsarin to sai zama almajiran nan idan sun zo neman alkur'ani in sun zo neman karatu tunda babu asusun da ya taimaka musu babu wanda zai basu to in sun gaji suna fita su yi sana'a in kuma ba su da karfin sana'a su yi bara to wannan kuma jahizi ne ya halatta wanda ba shi da shi ba shi da wanda zai ba shi yin bara a hanyarsa ta ta halatta amma wasu za a ga suna yin sana'a wani su ba su da abin da ya sana'a din wanda suke cewa kawai almajiran mabarata ne ba sa komai sai bara da sauransu ba inda ake bara sai a ƙasan nan to abu ne da ake kalimatu haƙƙin uri da biha batil lallai kasashen duniya ba inda almajiran suke yin bara amma kuma babu kuma kasashen da aka wasu rairai da almajiran sai nan ai can da ba a yin bara akwai foundation duk kasashe in ka fita za a ga akwai hukumomi da ko sai kula da ɗalibai akwai wani ne na da ya karatu a ingila ya ce min wallahi abin da ya bashi mamaki babu hanyoyin rance masu sauki a bankunan ingila sai hanyoyin rancen ɗalibai ce kana zuwa ɗalibi akwai asusu in ka je akwai sharaɗin za a baka rancen kaza da sauransu su, to akwai abubuwa da za a baka fom tun daga airport gashi wannan ka ciki in kes kai ɗalibi ne in kuɗinka ya ƙare ka je guri kaza akwai foundation na kaza za su taimaka ma ka je guri kaza akwai center of kaza za su taimaka maka akwai santoci da yawa wanda aiki su taimaka wa ɗaliban ilimi to saboda haka me zai sa ɗalibi ya bara tun ana ba shi to amma musa ya zama na babu to saka dole almajiran qur'anin nan in ba su da shi ba su da wanda zai ba su dole su yi su fita su yi bara dole su roka sadaka abin da yake haƙƙin mutum shine idan shi baya so ya ce kai ya ba su amma baka da dama kai baka su kuma ka ce wanda ya ba su ma yayi laifi kasa cin wala yahudu ala ta'amin saboda haka wannan tsarin da muke ciki kamar yadda kullum muke faɗa tsari ne asalinsa tsari ne mai kyau da niyya mai kyau aka faro shi kuma abu mai kyau ake yi saboda haka zamani ya sa an samu matsaloli a ciki an samu canje-canje abin da ya kamata ga mutanenmu na zamani wasu wayoyi na yanzu maimakon wannan surutan da ake ta yi na almajirai sun bata gari to a shigo cikin tsarin a taimaka a shigo cikin wannan tsarin a ga za a taimaka ya za a ciyar da harka neman ilimin nan gaba saboda shine asalin abin neman ilimi lalle akwai ainihin gurbatattu a cikin kowane bangare akwai matsaloli da suka faru a harkar nan almajiran nan sakamakon wasu rairai waɗansu sun shiga halukan da ba shi ne abin da aka turo su ba to a shiga ciki a taimaka a kula da harka saboda harkar neman ilimin alkur'ani ne amma baka taimaka ba baka ba da shawara ba baka ba da gudunmawa komai ba kuma ka zo ka ringa zagi to mu ma za mu bude ido mu zage ka kowa yake saboda wannan kin addini ne hmm. lil ka ba da gudunmawa komai ba kuma ka zo ka ringa zagi to ah masha Allah Allah taimake dokta jama'a masu sauraron mu yan TikTok mun ji. Ah, dokta ka yi maganganu masu kyau a nan da ya zama na cewa abin lura a nan abin da ba mu sani ba wala Allah yesu wasu mu ba mu sani ba ba mu sani ba ko kuma haka kake nufi ko dai ba haka kake nufi ba saboda ka nuna cewa wannan almajirci ba abin da muka fi a ciki ba iya Kano ba ne ko Najeriya ne wannan nima na shaida saboda ko wanda nima na musu connection from Ghana iyayensu na turai muke tare da su a nan suka je har wasu ma bauchi ne wasu kuma kano ne a je wannan makarantar allo amma ka nuna cewa ba iya eh, yankin ma kenan ba saboda raka ce maka misra ka san cewa ƙarshen ilimi kenan ka nuna cewa a misra kan kansa akwai waɗanda suke zuwa kano neman wannan ilimi na Kur'ani na allon akwai waɗanda suke yi ba mu sani ba haka kake nufi ko ba haka kake nufi ba sa'annan zance na biyu ka nuna mana wannan magana fa ba maganan yau bane fa da wala Allah ni da kai ba maganan kakanni ba ma kakannin kakanni maganan da ake nan kake magana wato shi wannan makarantar allon nan ba maganan yau bane maganan ya dade sa'annan most important ka kuma nuna mana cewa a da duk wanda zai zo makarantar allon nan yana akwai masu taimaka musu bimana ma'ana 'yan makarantar allon nan a da bimana ma'ana 'yan gata ne suna da gata sosai amma wato baran da aka fara ma na almajirai bi ma'ana ba yanzu ne da yake an janye wato batun baran nan ma kwanan nan ne ina gani abin da kake nufi kenan ko dai a'a ya kake nufi doctor to wannan ka yi tambayoyi muhimmai wanda kuma amsar su shine wannan program din duka kuma a gurguje shine wannan dan short clip din da kaga an sa an yanko shi ne daga tafsirin alkur'ani da na gabatar na suratul hashar ina jin kwana biyu da suka wuce a gurguje amsoshinka shine menene dai asalin almajircin nan a wajen nuna asalin almajircin nan ne muka nuna abin nan fa yana da asali ba kuma a iya Najeriya ba asalinsa abu ne da yana da tushe a addinin musulunci mun fassara ayar lil fuqara al muhajirin alladhina ukhruju min diyarihim wannan aya ta alqur'ani ta faɗi waɗansu mutane waɗanda suka cancanci a ba su taimako na fai'i na dukiyar musulunci Allah dai tashi faɗan kaso na farko sai ce su ne al-fuqara al su sune muhajirai talakawa waɗanda suka baro gidajensu aka fito da su daga gidajensu da dukiyoyinsu suka baro su suka taho wani gurin suka yi ƙaura. me suka yi ƙauran nan neman falalar Allah da yarda Allah sai muka ce wannan sahabban manzon Allah ake nufi amma wannan shine asali inda almajirci ma ya samu asali talakawa ko kuma waɗanda ba kowa ba su fita daga garuruwansu su tafi wani gari can nesa neman falalar Allah da yarda Allah shine alqur'ani wanda wannan shine samu asali ake cewa duk wanda ya irin wani tafiya ta neman ilimi almajiri wato shi ma irin almuhajiri ne wanda ya baro maka yayo kauran neman yarda Allah ko manzon Allah to shi ma wannan ɗalibin alqur'ani almajiri ya almuhajiri ne ya baro garin su ya ta wani gari ne neman yarda Allah neman ilimin alqur'ani wannan shine inda kalman ya samo asali to sai na bada misalai ba hausawa ne kaɗai ko a ƙasan mu aka fara yin almajiri ba wani ya bar iyayensa ta wani wuri neman ilimi yana daga asali tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na bada misalai da har manyan ƙasashe duk ana yin almajirci na neman ilimi imam suyuti da na faɗa duk wanda yake ɗalibin ilimi ne ya san imam suyuti ya bada misali sani ne a rihila ta neman ilimi ya bar ƙasar masar duk da ta ya yawata ya yada zango guri guri neman ilimi wanda a yawon nan nasa har Kano ya zo kamar yadda aka ji na faɗa bayan Kano ne ce ah. har Indiya ya je ima Imam Suyudi ya zo Kano neman ilimi ma ya zo Kano duk wanda ya karanta tarihinsa zai ji cewa ya shigo Afirka biladu tukuru mukan a tarihi cewa da ya zo nan ya haɗu da babban malamin addinin musulunci Abdul Karim Magili wanda sun tattauna da shi akan matsaloli da dama kuma a nan Kano aka yi wannan a hammin wannan matsaloli shine matsalar ilimin mantiki shi yana ganin ilimin mantiki ilimi ne wanda ba dole bane bai damu da shi ba kamar yadda an sani shi kuma imamul magiri yana ganin ilimi ne da ya halatta yana da amfani suka yi munazara suka tattauna akai to wannan munazara a Kano aka yi ta a haɗuwar shi da magiri wato imam suyuti ya zo kano ya nemi ya nemi ilimi har yayi mu eh, muhawara da malamin kano eh hayab a shi ma imamul magili kaga nan very good kaga wannan ma ba mu ta gaba shi ma imamul magili ba dan Kano bane Abdul Karim al-Magili ba dan Kano bane ba ina tunanin Abdul Karim magili tarihi sai na komawa Libya ne ko Tunis amma shi ma ya to Kano ne rihila ta ilimi wanda kuma su yudi ma ya zo Kano tafiya ta ilimi kaga duk biyun ba yan Najeriya bane sun to almajirshin ilimi ne a Kano kuma suka haɗu a Kano kaga ashe ba a Kano aka fara ba a Najeriya ba almajirshi shine yasa na ba da wannan misali ka fahimta na'am na'am to abu na gaba a gurguje dan na ba da misali in an ce wannan ai su malamai ne manyan mutane ne abinda su waɗanda suke suka almajirci irin nan suke suka shine ana turo yara kankana su bar gidajensu su bar iyayensu to tunda mun asalta mun ce neman ilimi ne neman yarda Allah ne wannan ba wani abu ne tintini tura yara neman ilimi a tarihin musulunci mun san shi ba a kanmu aka fara ba wanda dai karanta tarihin musulunci zai ji cewa Anas bin Malik fa shekararsa takwas shekarar Anas bin Malik takwas iyayensa suka raba shi da gida suka ɗauke shi kutum suka bayar da shi gaban manzon Allah a matsayin almajirin manzon Allah gashi nan yayi karatu kuma wannan tarihi ne faɗa haka ba wai yanzu da nake gaya maka shi ba baraka ji mai shi Anas din da kansa yake faɗa Allah ya ƙara masa yadda Anas bin Malik sanda manzon Allah ya hijira zuwa Madina lokacin anas a ruwaya da tirmizi ya kawo mana anas shekararsa takwas ya ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina wa anabnu samari sini fa akhadha ummi bi yadi fa antalaqat bi ilayhi yace shekara ta takwas manzon Allah ya zo Madina sallallahu alaihi wasallam baba ta ta dauke ni inji Anas ta kaiwa manzon Allah ta ce ya rasulullahi duk mutanen gari sun baka alheri ne ba ni alherin da zan kawo ma amma ga ɗana nan ya zama almajiri gunka ya zama hadimin abin lura anan shine kaga ba aibu bane mutanen ƙauye dan su dauko yaron su dan shekara takwas yaron su dan shekara goma an ce a birni akwai babban malamin Qur'ani sun tura shi irin haka aka yi wa Anas bin Malik wanda da aka danka shi gaban manzo Allah manzo Allah ya rungume shi ya ji daɗi ya yi mai addu'a ya ce Allahumma aksir malahu wa barik lahu manzo Allah ya masa ya masa wannan addu'a Allahumma aksir malahu wa waladahu Allah kai masa albarka kuma ya samu albarkan nan ya wajen shekara 90 yayi eh, wajen ƴaƴa ɗari yayi arziki mai yawa abin lura kaga ba yanzu aka fara ɗaukan yaro a kai shi gurin mura girin malami ba a raba shi da iyayensa me yaje yi neman ilimi neman yarda Allah gashi a gidan manzon Allah tarihin irin wannan yana da yawa a asali to saboda haka dan irin mutanen mutumin kauye ya dauko ɗansa ya kawo shi birni eh lallai wato abin da za ka yi tunani sai ya girma ko sai ya yi wayo zai rabu da shi to amma mutumin kauye ya ɗauko shi ne saboda neman yarda Allah neman ilimin alkur'ani ne kawo shi birni gurin malami me sa a ciki da ya zo birni a yadda muke a da kafin zamanin nan ya lallace yaran nan in sun zo birni in sun zo karatu kamar irin wanda ake kawo su nan cikin Kano da wanda ake kai su gabas ƴaƴan nan in sun zo malaman nan in sun karbe su a tarihin da na harkar neman ilimin shekara jina ina jin ka eh ku ah, ya eh, kuri wani ah, ya wani ya kira wani ya wani ya luna direct ne ko luna direct ne mhm shin ne kawai wani ya kira ni ya wani ya kira ni ya sa ni ba na ganin na ganin wani ya kira mu ne wani ya kira mu ne ba mu da mishkila nan eh eh wani kira ya shigo wani kira ya shigo ya bata mana wuri ina zuwa jama'a ina zuwa jama'a um Ah, Shai ba sani kana jin ayi yanzu? Ina jin ka sosai. Ina zuwa barin gani. Amma ci gaba ci gaba ci gaba ci ci gaba. A'a kana ji na? Eh jama'a kuna eh, jama'a kuna ji na kuna ji na kuna ji shayi. Jama'an kuna ji na kuna ji kuna ji shayi kuma bari sani. Eh, Shai Shai bismillah don Allah masu kira Allah kira bismillah bismillah na'am to abin da nake faɗa wannan shine asalin ɗaukan yaran nan a tura su saboda kuma masu cewa wai an ɗauki yaro karami an tura shi ba an tura yaro karami ne don ba a son shi ba ba an tura yaro karami ne don ya lalace ba an tura yaro karami ne ya je nemi ilimin addini aka tura shi ba. a lokacin da sarakuna na ƙasar Hausa na baya mu a ƙasar da suna da tsari taimakawa tsarin da suke yi kiran dukkanin stakeholders suke a sa hannu a wannan tsari na taimakon almajirai abin da na faɗa a karatu na tsarin albir lokacin sarkin kano sarki abbas sarki abbas zai zama ne kakan sarakunan kano na yanzu baba ga sarkin kano bayaru kaga kakan sarakunan kano hawa na uku kenan a lokacinsa akwai tsari na gidauniya da malaman alkur'anin nan in an turo musu yara daga ƙauyuka daga alƙaryu cikin gari a karatun alkur'ani to sarki zai ba wa malami gona wannan gonar da shi da ɗalibansa za su ringa nomewa suna samun abinci sannan sarki zai ce malam an ɗauke masa haraji da jangali saboda shi yana wa al'umma hidima saboda duk wannan aiki ne na al'umma saboda haka wannan gonar shi kuma da za a ringa nomawa abin da za a samu da alherin da shi da almajiran sai su yi amfani da shi gidauniyar da ke kula da wannan tsarin sunanta gidauniya ta albir wannan albir wato aiki na nagarta saboda haka malami baya bada haraji da jangali malami baya neman wani ya bashi wani abu saboda an bashi gona kaga a lokacin sarakunan wasu sun taimaka wa tsarin to amma sai ya zama na tsarin yana ci gaba yana ci gaba ya ci karo da zamani abin ya rushe wannan abin ya lalace wanda lalace shi sa yanzu malamin nan ba a taimakawa al'ummomi da suke bayarwa yanzu ba su bayarwa ba almajirai da suke yin bara suke roƙa kansu babu mutanen da su taimaka musu sannan wannan taimakon da shi harkan nan ta karatu tsaya ba ma a ƙasan nan ba har a duk inda ake yi na baka misali da wannan hotuna da na tura ka zan yi magana akwai duk kasashen musuluncin nan na Afirka ana ji na sosai eh ana jin jama'a eh, ana jin jama'a kuna jin ana ka akwai duk kasashen musuluncin nan tun daga fara daga su Masar din su Turu su Libya su Mauritania duk ana yin tsarin karatun Allah nan amma tsari ake rinta daure aiki ne na baki daya aiki ne na kowa saboda haka sai zamana al'umma su suke taimakawa yanzu misali zan bada zan yi samfulin da kasashe guda biyu mu dauki yanzu kamar Libya mu dauki kamar sudan a libya suna da wani tsari tsarin da suke kai a libya akwai ashin abdulsalam al-asmar din nan to a ainihin zilitan sunan garin zilitan inda garin shi shi abdulsalam al-asmar yake akwai makarantu na alqur'ani wannan makarantu na alqur'ani din irin kaga irin hotunan su nan wannan tsarin na libya ne makarantun alqur'ani nan yaran ne kanana za ga akwai kankanan yara akwai mata ma a makarantar allo kuma allo suke rubutu amma su sun ɗauka cewa makarantar alkur'ani makaranta ce da za a hidimta mata makaranta ce da za a taimaka mata saboda haka duk ma'aikacin gwamnati duk ɗan kasuwa duk mata aure take da wani jari a cikin gida kullun da safe in mutum zai fita za ka ga sun ɗauki wani alheri sun zo sun kawo wa wannan makaranta sun ce ga ɗan abin da za a dinga ci gaba da rolin a cigaba tafi da wannan makarantar saboda akwai asusu da ake tarawa wannan asusun shi ne yake ci gaba ɗaukar nauyin makarantar da malamin da ɗalibai to haka wannan yaran da ke gani sai sun shekara uku a wannan makaranta musamman a asmariya ta libya in suka shekara uku na sun harce qur'ani sannan ma a sa su a primary sannan secondary sannan jami'a amma sun wa yake taimaka musu al'umman gari ba gwamnati ke yi ba ni da kai wa na ma'aikacin wa dan kasuwa kullum za su kawo abu sa aji akwai asusu za a tara a shi ake wato wato ya maulana ya maulana na'am abin da kake nufi shine cewa kamar ta yaya ta kan da za mu samu bi ma'ana an an tambaya ta yaya za mu samu mu gyara wannan zance na almajirci a kasar Najeriya ko kuma namu yankin Afirka shi ne kake kawo mana cewa kamar example cewa ai ba wurin kaɗai ake yi ba wato a da inda za koma da tsarin da inda zamu za mu ji bayaninka na da cewa kamar in almajiran in suna karatu ka a bar wa gwamnati ka debi mana masu kuɗi attajirai ya kamata su ta ba da tallafi kamar irin wannan hotunan da kake nuna mana cewa ai in za a duba ta yankin libya da sauransu ana karatun allo amma ga, ga mata kuma ga kan da ake ka duba ma environment inda suke zaune ka duba kaga an mutunta wurin kamar kan da kano cikin video ɗinka nan an mutunta wurin kaga suna zaune wuri mai kyau Ah, suna zaune kan ah, da duma mai kyau sa'an nan kuma za ka ga cewa kamar bidiyon ka da kai ka turo mana dai za ka ga cewa ga nan ga malamin ma ke rubuta musu kana ganin hannun hannun malamin ne da ke rubuta musu domin su fahimta sa'an nan kuma ka nan bidiyon ka da ka nuna ga mata ne zalla da namiji a cikinsu bi ma'ana a ah, tawada na gabansu ana rubutun wannan allo kuma ga wannan kana gani dai gwanin ban sha'awa kuma kaga kan da yaron nan yi shirin sa na makarantar allo kaga ya yi kyau an girmama ilimin ma an girmama shi yaro kana gani kamar an girmama ilimin ne ma sosai to shin kana ganin cewa kamar a hakan kake nufin cewa a'a a daina suka bi ma'ana eh, malluma attajirai ya kamata su saka ciki saboda kaga a zamanin nan ah, abinda sa nake maka wannan magana wani ya fi son ya ga cewa kamar za shi ya ba da wani tallafin da yau in an zo aka ajiye shi ma duniya ko wani gani ai alhaji wane ya yi kaza to ya fi gane ma haka amma ah, ba gane ma cewa wani abin da ma mutum za ta iya ka yi kana duniya ma domin yau musiba ya same ni shi na kawo malluma gida da almajirai a zo a yi min saukan Kur'ani domin kawai in samu dace to shin wani bai gane cewa irin hakan ma yana iya tsare maka hanya ba amma me kake nufi dai da haka akan cewa gyaran da za a iya samu wurin uh, eh, bima na almajirai su daina bara a najeriya almajirci abin da nake nufi abu uku abin da nake nufi shine tsarin nan tun tuni ana yin sa a ƙasar hausa irina irina iyayenmu da kakanninmu duk sun yi kuma kamar da na yi postin duk wani mutum da ya yi shuhura a ilimin addini ko a ɗaukar kasuwanci a ƙasar hausa da za ka ji asalinsa almajiri ne ko karatun almajirci ya zo duk shehannan musulun sun yi to tun da tsarin nan a cikinsa muka taso shi ya fidda manyan shehannanmu shi ya fidda manyan malamanmu to ba rusa shi zami ba matsalar cikin zamu kalla me ya kawo ta shi yasa sai na bada misali biyu me ya matsalar da ake ta kuka shi ne abu biyu yara ake turowa kankana ba mai taimaka musu bara suke sai na ce to matsalar za mu gyara ba mai ta suka ba dalili shine me yasa suke yin bara din saboda mun saki tsarin da da a kansa miki na bada misali da zamanin sarkin Kano Abbas ga irin foundation din da ake malamin magona ake bashi dan ya samu aikin yadda zai rike makaranta yanzu ba a yi malaman Qur'ani haka ba a yanzu manyan attajirai manyan masu kuɗi kamar yadda ka faɗa su da malaman alkur'ani sai idan mutum za a kore shi aiki ya zo shi aran malaman addu'a shikenan amma mutum baya da wani alheri ce wannan masharu'in wannan tarbiyyantar da yaran namu ga gudunmawa ta malam yaran nan naka ga abincin azumi ga abincin da za su dinga ciwo da ba a irin wannan to wannan matsalar sai yasa na bada misali na ce a kasashen duniya duk da ake karatun addini da almajiran ba sa yin bara wancan tsarin da muka bari shi ake yi na bada misali da libya a asmariya duk wanda ya san libya ya san asmariya makarantar allo ce gidan shi salam al-asmar din nan babban makarantar allo amma ba gwamnati ke yi ba mutanen garin da kansu kowa ya dauko kansu mutadawwi'in kowa ya dauko kansa zai dinga kai kaza yana ajiyewa akwai asusun makaranta zai dinga kai kaza yana ajiyewa wannan asusu shi ke rike da makarantar ba sa jiran sai gwamnati ta yi Sau da hatta ga matan aure wanda suke da aiki ko sana'u suna sa wani a wannan asusun shi yasa ga makarantun ga su tsaf ɗaliban ba su cikin damuwa ba sa buƙatan su yi bara saboda suna samu to amma mu yanzu an wuce wancan tsarin ba a bayar da in an kawo yaran nan sarakuna ba sa taimakawa gwamnati ba ta sa hannu to mu ta su ne mutane 'yan sa kai ya kamata mu taimaka wa almajirai a matsayin tsarin nan tsarin karatun Ƙur'ani ne tsarin da shi ya haifar da ni da iyayena ya haifar da kai da iyayenka ya haifar da shakwa da shakwa ne mu taimaka masa ya ci gaba to ba sa sa hannu kawai rushewa suke yi cewa almajirai mutanen banza ne almajiran na 'yan ta'adda suke zama almajiran na suna ta yin bara to ba sa sa hannu kamar yadda gashi a kasashen duniya da ba a barin ga abin da ya faru kuma har kasashe manyan na bada misali da kamar su ingila a karatu na akwai abokin na da na faɗa na ce akwai wani amini na ga abin da ya ce ba kowa bane dr yusuf lajin ne dan halifa isa karabi shi ya min wannan maganar ya ce a Ingila nan akwai tsari na taimakawa to amma a najeriya ba america nan in yaro zai shiga makaranta gwamnati yana ranta masa kuɗi yana ba shi rancin kuɗi domin ya saya duk abin da yake so da yaro ya fara da ya kare kuma za a bashi aiki da ya samu aiki shi a ta cire kuɗin da gwamnati ya biya shi za a iya bashi har 10,000 dala sama da haka ma za a iya ba yaro 10,000 eh, eh, dala za a iya ba in ya fara aiki shi ana cire kuɗin kaɗan kaɗan kaɗan kuma kuɗin da ake cirewa ma kuɗin aikinsa shi da kansa ma bai sani ma ana cire kuɗi saboda ba wani za a cire kaɗan kaɗan ne har a ga a kare biyan kuma an taimaka ya yi makarantarsa ya biya kuɗi ya yi komi bai san ma ya biyawa Zuto wanda wanda aka musa haka me zai sa wanda aka yi wannan taimakon me zai sa ya zo kan titi yayi bara me zai roka tun yana da shi. Hmm. Kaga babu to mu anan da wanda suka taimaka masu iko da al'umma da suka saki hannu mu ma daɗin ana yi to amma zamani ya zo na kunci dama almajiran nan waɗanda ba su da shi ne yara su suke yin bara wanda kuma haƙƙin wanda ba shi da shi ya roƙa ba laifi ba ne ba amma idan yana da shi saboda duk almajiran nan wanda zaka suna barin nan kan kana ne shekara biyar shida bakwai amma duk wanda ya dara ya kai shekarun wayo za ka ga shi yake jiran shagon wancan ya tafi san shi yake shi shaina shi yake mana yankan farce shi yake mana wanke wanke a gida kaga ya fara nema kansa mafita wanda kuma duk wanda ya san mu na arewacin Najeriya musamman ni jiha ta nan Kano da nake fiye da rabin manya-manyan attajirai da kake gano su a cikin birni da manyan gidaje duk zaka ji sun ce asalinsu sun zo ne karatun ƙur'ani. Asalinsu almajirai ne daga almajircin nan da suka fara wayo suka hada da kasuwanci shikenan ka hako daman ai Allah bai hana kana neman ilimi kana kasuwa ba ko aikin hajji ka je Allah cewa inda dan dama baya ana aikin hajji nan da dama yi kasuwa laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum ba abu matsala dalibin alqur'ani yana da karfi sai ya fara aiki a kasuwanci to waɗannan din kananan da su mawadata da masu arziki sai suka daina taimaka musu sai suka yi watsi da ba a sa hannu to a hakkin su bara za su a hakkin su roƙa za su wanda yake ganin baya son su yi bara to sai a duba tsarin nan a kira duk wanda yake da hannu a maslaha ta al'umman nan daga su yan boko zuwa mutanen gari attajirai zuwa waɗanda yake yan kasuwa mu kira tsari irin na baya na albir ko mu yi wani foundation Musamman a makarantu muke da su ya za mu taimaka wa almajiran nan ya za a dinga ciyar da su ko ma dai ba ta wannan hanyar ba mai iftirayin hanyoyin da za mu ga mun taimaka wannan shine zai sa a yi maganin bara amma ba ta hanyar kawai ka zo ka ce almajiran na mabarata yan dawa bane yan ta'adda ne wannan ba haka bane dole mun sani akwai gyare-gyare amma ba a iya bangaren almajirai ba kuma kunci da talaucin rayuwa da ya shafi al'umma a Najeriya ya lalata da yawa ba ma almajiri ba mutane da yawa sun zama yan ta'adda bello turji ba almajiri ba ne wannan ɗan ta'addan da ya addabi zamfa kowa ya ji hirar da ya faɗi shi babansa makiyayi ne shi ce ga kuɗin haraji ga sarkin shinkafi kowa ya ji hirar da yi amma ya zama babban ɗan ta'adda ga wurtacce ba almajiri ba ne ba yanayi ne na wasu dalilai Allah ya sani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ba almajiri ba ne ba saboda almajirai neman qur'ani suka zo amma sake ko in kula na al'umma musamman da yake ilimin qur'ani ne shi yasa suke yin barani. to maganin abin shine sai a taimaka sannan iyaye da suke a ƙauye suka turo ƴaƴansu ko suke a garuruwa na da asalin tsarin nan an turo su ne neman wanda yake cewa wai an turo su neman kuɗi ba laifi bane yaro dan shekara biyar ne ko dan shekara nawa ne an turo shi makaranta an sa shi a hannun malamin sa amana ya kasuwanci a yayi karatu wannan ba laifi bane na iyaye to amma inda ke samun matsalar shine mu din ba ma taimakawa mun kalli tsarin yanzu haushin sa muke ji muna rushe shi ya za yara ba su yi bara ba to aka wannan barar da suke yi neman abinci ne amma dan ka san barar larura ce ba barar almajircin ne yake hada da ita ba duka ɗalibin da duk almajirin da ya kai shekarun hankali zaka ka neme shi a titi gun bara ka rasa kai almajiran almajiran mu da dama kowa yana kalla da yawa su ne a kan jakshin na tituna suna sai da fiya wuta Sune ne suke daga abu suna wanke gilashin mota amma wanda ya baka mamaki su irin waɗannan mawadata da ke zagin almajirai akwai wanda in almajirin nan ya zo wanke gilashin motar nan da ake naira ashirin ne ko goma mutum ya ga dama yana fara wankewa da hantara da zagi za a kore shi to ya ilahi shi almajiri ba shi almajiri ba ne? Ya yayi bara ka ce bara yake yi ya zo gidan mai ka ce haushin ka yake ji ya kama sana'a zai wanke gilashin mota ka hantare shi to ya kake so almajiri yake to saboda haka wannan sakacin shine ya haifar da almajiran da suke yin bara amma ko kaɗan almajiri ba in ta'adda ba ne kwanakin baya na ga wasu sun ɗauko hoto wata hira da aka yi da babar shugaban boko haram cewa asalinsa almajiri ne ya je borno karatu tun da ya je bai gun uwarsa ba saboda aka yi zama shugaban ta'adda wannan ta dalili ne da ainihin ƙoƙarin danganta abun da yake na ta'addanci da tsarin neman Qur'ani. Almajirai dubu nawa ne suka zama shakuwa ne, suka zama alhajuwa ne, wanda da su ake juya tattalin arzikin ƙasa tun da sun zama manyan masu kuɗi, wanda da su ake tattauna a matsalolin addini tun da sun zama manyan shehannan malamai. Duk su me yasa ba su zama hujja na kace almajirai suna taimakawa ƙasa ba, sai mutum ɗaya da ka kawo. Wanda kuma ni ban magamsu da cewa almajirci ne koya masa. Saboda haka 'yan ta'adda ba su da alaka da almajirai, kwanakin baya ina jin kana amurka kana da labarin akwai yaro wanda ya hau jirgin sama ya zo zai bomin jirgin sama a sama ɗan ɗalibi don wani yaro umar faruk mutalla wanda daga baya aka yanke masa hukunci na ainihin ɗaurin rai da rai na ina ji a prison a nan a america kana da labarinsa umar faruk mutalla almajiri ne ba almajiri bane ba amma ga ta'addancin duk manyan ta'addadu ake gani ba almajiri ba almajiri bane amma ga shi ya koyi wata akida ya koyi wani abu mara kyau har ya yi kokarin ya halaka kansa na so a ce mai girma santa rabi sai ya bada misali da irin su umar faruk mutalib haka ba almajiri bane ba me ya kai shiga wannan ya samu ihtikafi da mutanen banza sun canja masa tunani to saboda haka wannan ya canja mai tunani zama dan ta'adda to ko mutum irin shekaru da suka bada misali ya yi itikafi da mutanen banza ya bar layin almajirci me zai hana ba zai dan ta'adda ba saboda haka lalacewar dan ta'adda ba zai taba zama hujja ce almajiran nan za su kashe mutane su kashe kansu wannan ba hujja bane ba maganin wannan barar almajirai din shine lallai dole du mai ruwa da tsaki zo mu zauna yaran nan da suke ɗaliban alkur'ani waye malaman su a gargala ana kana da yara ƙanana ya ake ci wajen ciyar da su ya ake ci wajen taimaka musu ga gudunmuwar da zan bayar ga iya abin da zan iya mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu taimaka wa tsarin nan na koyar da alƙur'ani abin da muke cewa a taimaka saboda abu biyu ne na ga ka tsarin nan tsari ne na gadon mutum iyaye da kakannin kakanni ɗaruruwan shekaru akan alƙur'ani saboda haka tunda tsarin shi ya haifar da dukkan manyan shehannun musulunci shi ya haifar da duk manyan gwanayen alƙur'ani da muke ji da su shi ya haifar da mafiya yawan manyan 'yan mu. to al'adanmu ne dole mu raya shi a nan kano kwanukan baya gwamnatin Kano ta Ganduje ta ɗauko tsarin raba masarautar Kano gida hudu aka yi sarakuna aka zo ana rushe badala waɗannan 'yan boko da suke ta ainihin surutun almajiran nan a su su suka dinga ihu su suka dinga faɗa cewa ana rushe mana tarihi badalan nan tarihin ce bai kamata a rushe ba an za ka an sai da badala to yanzu dan Allah inda insafi inda adalci wanda yake da kishin tarihin badala ma'ana katanga ta kewaye kano bai yadda gwamnatin kano ta rushe ba yana ganin tarihin kano ne ya kamata a bashi to menene yasa tarihin kano tarihin mu na koyon alkur'ani shi kuma kake kira da a rushe wannan akwai adalci akwai tsoron Allah a ciki kaga dole sai mu fassara ka da cewa qur'ani kake ki yau kamar yadda na faɗa idan da a ce ka zo ka sa hannun jari ka zo ka taimaka sai ka zama na bayan ka bada wannan gudunmawa sai kaga cewa akwai rufa-rufa an cinye ma dukiya an ki a taimakawa almajirai to shi ne kake da bakin magana shi ma ba ka tsara tsara ka ce wane da wane nan a harkar almajiran nan kasuwanci suke da amma baka taimaka ba baka ba da haɗin kai ba haka kawai kuma sai ka tsani 'ya'ya ka tsani ɗaliban Alƙur'ani, da Allah in ba da kin Alƙur'ani da kin tsarin gadonmu na neman ilimin ƙur'ani ba da me zan iya fassara ka kaga baka da fassara to wannan shi ne abin da ya tayar mana da hankali a waɗannan kalamai da muke ji kwanan nan da wanda muka ji daga tsohon gwamnan Kano wanda kuma ina fata Allah ya sa zai bibiyi wannan shirin namu ko kuma wanda suke tare da shi su sanan masa cewa ya inganta manganinsa ya gaya mana me yake nufi amma kalamansa aka ba su hau ma'auni ba wato kuma ainihin su wato mhm. wato shayi abin da sani wato wannan ah, Masu kira ban sa abin da yasa kuke yin haka ba. Shai kana ji na? Eh, don Allah mu yi hakuri masu kira wasu ban san I don't know wasu sun ga wanga program uh, zan bibiya gaskiya kowa yake da personal wani number na personal number na da na baka na eh, family ne amma na baka ban baka dama ka kashe mana program ba one seconds, one seconds. Salamu alaikum shayi. Shayi yanzu kana ji na? yanzu kana ji na? Ina jin ka sosai, ni da sautin bai dauke mun ba ina jin ka. Very good. Wato wannan shi ne bambancin tsakanin kamar abin da muke nufi kamar irin maganar da kake faɗa shin wannan wannan shi ne bambancin tsakanin almajiri na kano na afirka da kuma almajiri na ya sunan shi nan libya da kake magana ka duba a maganan ka gaskiya ne kuma ka ga ma malamin su ma ga malamin su kun gan shi kun ga eh, ɗaya daga cikin eh, malluman almajirai na Kano to ka duba abin da shai yake nufi in ka duba wannan almajiri in ka duba almajiranmu na Kano ka compare da almajirai da ke kasan Libya da sauransu sakani da Allah kai da kanka ko da ma ba samu ma environment kaman kanda ah, malluma na Kano eh, attajirai kaman kanda shai yake magana akwai kuɗi akwai kuɗi ana da kuɗi sosai ana da kuɗi sosai kamar kan da shai yake magana ka duba bambanci wai inda uh, ya sunan shi nan almajiri na kano yake zaune ka duba inda yake karatu ka duba inda yake zaune ka duba wannan uh, uh, na libya ka duba na libya duba inda yake zaune kaga wuri mai kyau ne wuri ne da aka bashi wuri mai kyau ka duba shi da kansa yaron ga cewa ya yi wanka ko da yake yaron babu babu babu kowane rana ya samu ya yi wankansa almajirin ya samu yi wanka ya ci abinci almajirin ya samu yi wanka ya ci abinci sannan ya zo ya yi karatu Shekaru duba bambancin almajiri na Kano kai da kanka san wannan almajirai na Kano ba ma inda suke zaune ba ka duba kan ƙasa ƙasa ƙasa suke zaune suna zaune cikin ƙasa kuma ka duba kaga almajiran kaga ko wanka tsakaninka da Allah da Nabi wannan almajiri almajirai yara kanana a ce maka wallahi sun kai eh, eh, kwana biyar ko shida ba su yi wanka ba zaka ka yadda a ce maka sun kai kwanaki biyar sun haura kaman kwana biyar kwanaki har biyar ba su yi wanka ba kai da kanka ba za ka yi gaddama ba to kaga ya kamata a samu wurin kulawa kamar kan da shai shai mai jama'a dokta maulana yake magana a samu wurin kulawa kaga yaro bai ci ya koshi ba bai sha ba yunwa yana jinsa sa'an nan kuma an ce ya karatu kuma ya je ya yi bara to kaga yaron nan tsakani da allah da annabi wanda bai samu kwanciyar hankali ya yi wanka ya ga ya samu tufa wani riga mai kyau kamar kan da muka bambanta tsakanin su da 'yan libya bai samu da 'yan misra da libya yaron bai samu riga tufa mai kyau ya saka ba wannan yaro shi tunanin shi ya dai kare ya tashi ya je ya yi bara domin ya ci abinci she yau kaga an samu irin waɗannan yara a sa su cikin 'yan ta'adda 'yan boko haram su su ɗauke su da wasu ababa to yanzu ne da kai wa za mu yi blaming ɗin attajiri ba shi an ce attajiri daidai wanda yake da kuɗi sosai ba kai gidanka wala Allah in ka ci abinci kan zo a cikin gidanka ba a ci ƙarƙashin abincin kanzon ba a ci she an tattara a zuba bola sakani da Allah wannan kanzo ai za ka iya ka ɗauki nauyin wasu almajiri ko ɗaya ko biyu kamar irin wayannan almajiri gidanka akwai ruwa kana da eh, sunan shi nan rijiya ruwa za ka yi ka ɗauki nauyin almajiri ka ce ma almajiri na sai maka riguna na sai maka kaya riga kamar biyar a cikin gidana kullum ka zo ka yi wanka in kai wanka ka sake ranar asabar da ladi ka zo ka yi wanki ka wanki sauran kayanka ka sai masa sabulu da wasu ababa kaga ba shi lalle mutum yana da kuɗi da yawa ba kai da kanka ka taimaka wa musulunci ne kuma ka taimaka wa addinin musulunci ka taimaka ka duba ma tsakanin mallumansu, su malamin nan ka duba an ba malami wuri mai kyau yana mai yara rubutu na allo yana mai rubutu na allo ya ba ya ba wa yara ka duba inda yaran nan suka zauna suna duba kana ganin yaran nan sun samu walwala sosai sun samu walwala suna rubutun wannan allo akwai walawa sosai akwai walawa sosai she ka duba ga namu na Kano she kuma ka duba wannan a a a ga malami na Kano kai da kanka ka duba malamin gama na Kano da kuke ganin shi fafa wanda ma kuke ganin fa mai gata ne fa wato shi yana da gatan ma kansa ma kenan gomma gomma fa mai gatan ma kenan she ka kompeto in an samu malamin da bai da gata ashe wato sanan ba za mu yi mu nuna ba ba za mu yi mu nuna ba za ka yi ka ga malami malamin makarantar allo wallahi rigansa da yake sawa bai wuce biyu ba zai sa wannan riga ka ga malami gobe ka je ka gaida malami wannan riga ke jikin shi jibin kai kai za ka kai sati ɗaya kana zuwa wannan riga ke jikin shi she ka sake zuwa wani satin ka ga wani riga daban in ka haura wani satin daban sannan ka je ka ga wannan da ya taba cirewan shi ya saka kuma malamin kankansa bai samu kansa ba yasa ashe ba abin suka bane abin ne da kai kaman kan da malam yake magana mu gara kuma an ji tajiri shi kana ganin cewa kuma ai kai ba ci, kai ba kai ba tajiri bane wallahi kai ma Allah ya baka dama akwai wasu ba ma ka sai ba cikin ƴaƴanka ƴaƴanka akwai wani tufan da ya kaga ya dage ma wani ƴaƴanka ɗauki wannan rufa ka adana ka wanke ka ajiye ka je ka ɗauki nauyin wani almajiri ɗaya ko biyu ɗaya ko biyu gidanka ka ce ma almajirin kai ka daina bara kai almajiri ka daina bara ka ta zuwa gidana abin ba ma ka bashi ma abinci abincin da ƴaƴana suka ci suka rage mun baka wannan ma domin ai abin da ake ba almajirin ne to ka hana shi bara kai ka zo gidana abincin da ni da ƴaƴana muka ci muka rage mun baka kai ma ka ci ga kayan da ƴaƴana ai wasu ina magana ne a na san ina magana ne just za mu baka kai dai ka zo kai wanka kullum ka ta sake wannan tufa in ka sake wannan tufa in ya kai lokaci na sai maka sabulu ka zo ka wanki kayanka to ka kai ma ka taimaka amma in muka ce za mu ka ne ko mu manta da malami na tabbatar na san malam ya yi muna bayani na tabbatar wallahi wasu mallumman ma wasu mallumman ma wallahi shi almajiran sun yi bara wannan abincin da za ba almajiran wallahi na tabbatar shi wayannan mallumman ma ke ci na tabbatar amma mu ji jawabin malam bismillah shak. lallai wannan abin da ka faɗa haka ne kuma shine abin da ni ma nake ta kuma abin babu babu jama'a kuna jin shayi kana ji na yanzu jama'a kuna jin shayi jama'a kuna jin shayi masu kira sun dame ni gaskiya masu kira sun dame ni gaskiya jama'a in kuna jin shayi ku bari jama'a in kuna jin shayi ku bari sani ni dai ina jin ka sosai to ban sani ba kuna jin shayi ku zana mini yes eh yan tiktok ba ku ba eh yan tiktok ba ku ba To, uh, bismillah Sheikh, ya maulana, bismillah. Bismillah. Bismillah. Yawa ana ji na? Eh. Eh. yau wani ce kamar yadda ka faɗa lallai haka ne tsabar rashin kulawa ta kai ba ma almajirin ba malamin kansa da yake koyarwar wallahi da dama saboda tsabar rashin kulawa suna cikin yanayin da wasu ba su da shi sai idan almajiran sun yi bara sun dawo suke basu amma alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah wannan sima din wannan tsarin kusan za a ce Allah ya ba da nasara akan yanzu an ce karfin haka kalla ya zamana a samu malamin a samu wanda za a ce babu abin da zai ci sai an yi masa bara an kawo mai kusan an samu nasarar wuce nan to iyakar damuwan mu shine dai su akan yaran nan tunda almajiran ilimi ne lalle kamar yadda ka faɗa kuma mun yi samfulin a da ga yadda ake taimaka musu a wasu kasashen makotan mu ga yadda ake taimaka musu kuma duk wannan tsarin ba gwamnati ke yi ba ni da kai da ku ne al'umma shine mutadabbai volunteers kawai wanda za su ga Qur'anin nan ya kamata kowa ya sa hannu ya taimaka yaran nan suna da haƙƙin ko da ba almajiran Qur'ani bane ba ƴaƴa ne na kowa suna da buƙatar taimako to amma ni abin da kullum nake yin faɗa shine ba za ka zo ka rushe mana tsarin da aka gada kakanni da iyaye da shekaru masu yawa sannan ba tare da kai ka ba da wata gudunmawa ba kawai kallon mu kake baka san ta inda muka hawo baka san ta inda muka sauka ba kuma kawai ka zo ka dinga cewa a'a ba daidai bane ba tattu ne kuma baka da misali mun baka misali za ta ce yan ta'addan nan da kake ji waɗanda suka addabi duniya ba almajiri a ciki almajiran nan duk neman da kansu suke yi duk sana'a suke yi waɗanda suke yin baran nan kankanan yara ne idan kai ba za ka iya basu ba abin da ya baka maki sarki zaki idan ka ga da yawa daga masu arzikin nan da ba sa taimaka almajirai wallahi za ka gidansu ba a rasa katin katun ɗin karnuka wanda abin da suke ba su ya ishi su taimaka almajira. Hmm. Hmm. To, tun da kai na faƙa akan kare ta ƙari, na faƙa aikin banza ta ƙari, to ka bar waɗanda za su taimaka su taimaka. Idan har kana so ka yi magana a almajirai, mu ga ka fara ba da gudunmawa a matsayinsu na 'ya'ya, a matsayinsu na ɗaliban ilimi. Gudunmawar da ka bayar wani tasiri ta yi wani rashin tasiri ta yi shine kake da bakin magana amma kai baka shigo harkar ba sam ka tsani 'ya'yan mutane ka kuma zama wai kana ƙoƙarin a rushe tsarin kana cewa in ta'adda misali to gaskiya ni ina ganin wannan ba ina yin magana ne da wani nake ba a'a ina yin magana ne da kowa daga masu sukan almajirai saboda gaskiya wannan kalmar da nauyi kal ɗaliban qur'anin nan kawai a ce musu yan ta'adda ne su suke sabon da sauransu wannan gaskiya ba abin da sa karba ba saboda ka kira shine duk wanda yake yana da hannu na shugabanci ko na arziki ya kawo gudunmawa yadda za a ci da makarantun nan gaba kamar yadda muka faɗa a duk ƙasashen da ake almajirci al'umma ne mu ta ɗauwi ma'ana al'ummar gari su suke taimakawa tsarin wanda mu ma asali kamar yadda faɗa a program din nan shugabanni a da suna da wannan tsarin to da ya rushe yanzu shi yasa abin ya tagayyara wannan shine abin da muke kira akai kuma shine abin da wannan program yake kara ba da haske ina ganin sarki zaki mun yi magana za mu minti 40 za mu buga audio uh, video na Sheikh Abdul Fatai na karshe malam zai magana a kaɗan cikin magana Sheikh Abdul Fatai sannan mu ɗauki kira biyu kawai biyu bayan biyu ba za mu ɗauki kira ba saboda kusa muna cikin watan azumi mun ce awa ɗaya amma eh, gashi shai ya ce ma minti arba'in gashi muna cikin awa ɗaya kenan yasa za mu sa Ah, maganan da Sheikh Abdul Fatih ya faɗa ah, da za mu ji haka sa'annan ah, mu bude layi kira biyu malam gayi da wani za mu ƙara shi kenan baka ba za mu kira ba eh. magana abu guda biyu kira zuwa ga Dr. Rabiu Musa Kwankwaso wanda ya fito ya yi wani magana akan almajirai almajirai ana neman almajirai mu ne almajirai almajirci ita ta haife mu ta haifi iyayenmu ta haifi kakanninmu ta haifi kakannin kakanninmu wannan almajirci yanda basaraki yake alfahari da sarautar gidansu sunan shi basaraki mai mulki yake alfahari da mulkinsa dan kasuwa yake amfani da alfahari da kasuwancinsa mai kuɗi yake alfahari da kuɗinsa mu kuma almajirci kayanmu ne da shi muke alfahari da haka wanda duk ya zo ya ce zai mai mummunan fahimta za mu nuna mai musamman Dr. Rabiu Musa Kwankwasa muna mai kyakkyawan zato na alkhairi domin mutum ne wanda 'yan arewa da dama muna da hope a kansa muna ganin wata watakila shine zai iya cirewa 'yan arewa kitse daga cikin wuta to maganar da ya fito a hira da aka yi da shi a gidan rediyon ba voice of america ba doci bela ne nake ga ya yi magana akan almajirai mun san akwai sabukun lisani kila harce ne ya yaudare shi ba abin da yake so ya faɗa ba kenan muna mai kyakkyawan zato amma maganar ba ta yi mana daɗi ba cewan almajirai su ne yan masu kinnafin yan iskan gari yan kaza kar a je a kai almajiri sun hana wani ya zo musu ko su kai mutanensu wani gari tambayar da zai fara dasuwa tambayar nan iri biyu ne almajiran na akwai na addini akwai kuma almajiran yan boko shin almajiran yan boko ba sa fita su su je wani gari neman eh, ilmi mun sani kana daga cikin mutanen da kake yin kokari ma ka ɗebi wasu ka kai su almajirancin boko a indiya ni din nan bani man cewa eh, muna dawowa daga Legas jirgi ɗaya muka hada da mutanen wanda suka dawo kwankwasa ne ya kai su karatu kasan India jirgi ɗaya muka hada lokacin har na sa jan hula a iyafur sai ana ce mun miyinan nan na ce ni ba yan tawagan bane sai na sauri sai na cire jan hulan na yi gefe saboda jirgi ne kawai ya hada mu da su to kaga kai ma ashe akwai almajirai da kake ɗiba ka kai waje to me yasa za a ce almajiri mai karatun allo shi ne ba a yadda ya je wani gari ko shi eh, na garin ka ya tashi ya je wani gari ba in an yaka ba yi wa almajirai adalci ba ba yi wa almajirai adalci ba kuma sannan abin da yake akwai dan Allah 'yan siyasa ku bambance abu biyu ku bambance tsakanin bara da almajirci abu biyu ne ba duk mabaraci ba ne almajiri ba duk almajiri ba ne mabaraci ku je ku duba a ah, abin nan National Bureau Statistics NBS abinda suka fitar abinda suka fitar a cikin kashi dubu na masu bara ɗari takwas duka ba su da alaka da almajiran allo situation ɗin da ƙasar nan take ciki kowa ya sani na talauci da bala'in rashin arziki da mutanen ƙasan suke ciki ya sa da dama musamman yaƙi a da kai ta yi na gudun hijira wanda suka zo da yan gudun hijira suka zo sukan tura yaransu su fita bakin titi su yi bara in ka je ina guragu ina makafi ina wanda suke mabukata waɗannan da Allah ya saka musu alkhairi dukkan su masu karatun allo ne kaga waɗannan ba masu karatun allo ba ne. to da idan za a yi magana a dinga tantancewa masu karatun allo ba mu ce babu collapse babu rashin gyaruwa da rashin city a cikin bangaren abin da ya shafi harkar tsangaya ba muna itirafi akwai wannan gajiyawan akwai kusakurai da dama wanda muna roƙon Allah ya bamu daman a gyara su amma haka baya gwada cewa kuma a dinga kaiwa almajiri musamman mai karatun allo ana kai masa hari kar ya fita kar a kawo wasu sai mu ce to me yasa su yan boko suke fita mu dinnan dan mun taba bokon nan amma garin mu muka yi boko almajirci muka tafi musamman garin ka Kano nan muka zo muka yi almajirci a tsangayar a jami'ar bayero a nan muka zo muka yi almajirci su ma 'yan kano sukan je wani guri to yaushe kuma za a ce almajiri mai karatun allo Shi ne kawai za a sa mai tsangama kuma yana ɗaya daga cikin illar da gwamnatin nan ta yi mana wani illa gwamnati ta yi mana sai ya zama a gwamnatin da ta shige gwamnatin da ake cewa ba gwamnatin musulunci ba sai da ta gina makarantu na tsangaya na allo sai da ta gina guda ɗari da hamsin amma wannan gwamnatin da ta zo gwamnatin musuluncin ko ɗaya bata gina ba a'a ta kula da wanda aka gina ma ta kasa gwamnatin mai gaskiya saboda Allah saboda Allah to irin waɗannan abubuwan 'yan siyasa ku dinga daidaita in kun zo za ku yi magana akan abu ku nemi sanin abin almajirci daban bara daban ba mu ce ba a samun almajirai masu bara ba amma 'yan kaɗan ne kuma kullum ana nan ana ƙara gyara abin ana modernizing dinsa in kun duba kamar yanzu irin su Professor Ibrahim Makari suna da makarantu Malam Mushe Taro Usman Bauchi yana da makarantu gidajen iyayenmu ga su duka tsangayoyi ne in ka je ka ga yadda ake yin abin irin su bani ayub alkir sani a maiduguri wanda tsangayar ga su an gyara su bayan almajiri ya rubuta alkur'ani da hannunsa kuma sannan zai yi boko to me yafi wannan amma kawai ya zama na komai an tashi almajiri almajiri haka mutane a dinga bambancewa idan ka ga mutum yana bara a bakin titi da yaran nan ba dukkan su bane almajirai yan tsangaya ba dukkan su bane kuma gwamnati ta sani ba ran da za a samu zaman lafiya yan ƙauye su dinga turo 'ya'yansu cikin birni sai ran da gwamnati ta san ta samar wa ƙauye asibiti ruwan sha makarantu kyawawa da sauran gurare wannan kan za su daina turo 'ya'yansu amma a cikin birni mu a ce muna nan muna jin daɗi wani yana can malam kullun da miyar kuka da tuwon dawa dan me ba zai turo yaransa nan ba to waɗannan abubuwan gwamnati kusan masu laifi kashi casa'in gwamnati ne kuma mabarata fa a sani mabaratan nan iri-iri ne akwai 'yan siyasa wanda suke zuwa suna neman kwangila zuwa ofishoshi neman kwangila ba mabarata ba ne almajirai ne me yasa ba a kama su an hana su ba ba haka ba ne tsakani da Allah su ma waɗannan mabarata ne da ire-irensu da ƴan shi kuma akwai bambanci tsakanin almajirin allo da almajirin boko shi almajirin allo barasa yakan fara ne yana girma sai ya bari sai ya kama sana'a amma shi ɗan boko almajirsinsa yana fara yi ne yana fara yi yayi sama yayi sama yayi sama shikenan kuma sai kaga baya bara daga farko dan gayi ne amma yana fara aikin gwamnati ya zama mabaraci ba haka bane to da aka gaskiya mu abin da magana da Dr. Rabiu Musa kwankwasa ya faɗa muna son ka muna kyautata maka zato amma ba mu ji daɗin wannan maganar ba kuma muna fatan cewa a gyara a gyara bara daban almajirci daban kuma ana neman ana cewa system ɗin karatun allo ya ruguje kamar yadda yanzu wasu hatta a cikin musulman muna ba da shawara kaga mutum ya ɗauki yaransa wai ya kai su islamiyya ba cewa muke islamiyya babu kyau ba amma kar ka mance ka sa yaranka sun yi asaran abu mai muhimmanci abin da suka yi asara kuwa shine ba su san harji ba ballantana a ce har su kai za su iya rubuta alkur'ani da hannunsu ba wanda ka taba ganin ya rubuta alkur'ani da hannunsa da haddan littafi Allah nan dai da ba a su. kuma wannan yana daga cikin abin da turawa suka yi suka yaƙe mu suka yaƙe mu aka raba mu da alkur'ani a zo ana maganan alkur'ani ya lalace an karatun allo ya lalace tambaye mu mu da muka yi karatun bokon mu baka labarin lalacewan karatun bokon da ina daga cikin ra'ayin masu ra'ayin cewa ainihin ƴata kafin na shiga system din in yata ta girma ina da ƴaƴa za su yi university mutanenmu mu ba su san da na je na ga university inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga wa kanmu gaskiya mun yi billahi allazi la ilaha illa huwa mai kishi ba zai bari yassa dai in dai ba aure ta ba wallahi tallahi ta je ba cewa muke karatun babu kyau ba amma system din gurbatacce ne abu na biyu wanda ya je ya ga yanda abin da ake yi a wajen bautan ƙasa NYC wannan gurin ba musulunci lamin karibin walamin lamin ba'idin ta arnanci ne madarasa a gurin wallahi duk abin da ake a gurin ya ci karo da koyarwan annabi muhammadu ɗari bisa ɗari ya ci karo da koyarwan annabi duk waɗannan saboda su sun iya sa necktie sun rike bayro su duk ba lalacewa bane abin da ya lalace kawai karatun allo ba yi wa alƙur'ani adalci ba kuma sannan inda gaske ne shi ma alkur'ani a bashi muhimmancin a bashi muhimmancin da aka bawa aka bawa aka bawa aka bawa karatun boko a gani a bawa alkur'ani wannan muhimmancin in an ba alkur'ani wannan muhimmancin za a gan Allah yadda malaman sun rike kansu sun rike yaran da aka turo musu amma mu mun sani mabaratan nan a daina zargin su da karatun allo kaɗan ne masu karatun allo a ciki sauran duk wanda gwamnati ta jefa su a halin ha'ula'i ne duk wanda gwamnati ta jefa su a halin haulayi ne suka fito suke bara sai ake kallon su a mazaunin almajirai a'a almajirai daban mabarata daban kuma muna daɗa faɗa ba cewa muke babu kuskure a ciki ba amma Allah zai ba mu dama lokacin da za mu fito mu dinga maganganu akan wannan daga ƙarshe akwai wata yar fim mai suna Nafisa Abdullahi ah, mu ba mu daga cikin wanda za mu dinga cewa muna ah, muna ce mata yar iska To, ina gani mun ji zancen. Malam kana da zancen faɗa a cikin maganar Sheikh Abul Fatih Sada Tijani? Ni a kana kunna sai zama babba ban ma ji abin da ya faɗa ba an samu matsala daga guna baki ɗaya ban ji sakon amma dai kwanakin baya dai sanda yayi na ji. kuma ba wani abin da zan dora illa ce da abin da ya faɗa ina goyon shine abin da ni ma shine nake kai masha Allah dai maganar ku ya so yayi daidai sosai kuma ya kawo magana ya so ya yi eh, kwarai kwarai ya kawo hujjoji abin da ake yi a makarantar boko ma which kuma ya gwada qualities da shi tsohon gwamna kwankwaso ma yake yi wa bi ma'ana admissions da yake bayar which kai ma kai wannan maganganu duka amma abin da ya kamata mu saulara sosai a samu gyara sosai to shai ba sani kana da magana da kai kamin mu ba mu ba wa mutane biyu dama kawai su yi magana insha Allah ban sani ba kana da zancen da kake son ka yi kamun bawa mutane biyu dama kake son ka yi kamun bawa mutane biyu dama a ina a ba mutane dama saboda lokacin ya ja ka san azumi ne okay okay to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam buhari to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki barka da wuni barka kare malam buhari Dama ba ta ina wa shayi barka da zuwa da barka da dare. Shayi yana je na amsawa. abin da zan ce a kan wannan abin a gurguje wato akwai wata matsala guda ɗaya kamar ni yankin da nake a jihar katsina kudancin katsina shi iya sani akwai 'yan gudun hijira akwai almajiri daban akwai mabaraci daban hmm. wallahi akwai yaran da sarki zaki in ka gansu wallahi yan ƙananan yara ne wasu ba su wuce shekara uku ba za ka gansu da kwanukan bara ko tambayan su kai ina ne makarantar su za su ce maka yan gudun hijira ne wani ya ce maka iyayen shi ne bai san ina baban shi yake ba wani ya ce ba bai san ina maman shi take ba su to akwai tashin hankali mai yawa a hidimar wanda wallahi wani abin kawai ana danganta ma almajirai ne amma ba a bambance almajiri daban makarantar allo daban mabaraci daban kai maka mai abin nan daban so saboda haka a takaice ni duk laifin gaba ɗaya ina ɗora ma mahukunta ne da mu karan kanmu wanda muke da ɗan abin da za mu taimaki yaran nan ba mu taimake su da shi ba saboda haka kamar inda ka faɗa kowa kamar inda ka san ɗanka zai ci ya ƙoshi ya kwana ka tuna gobe kai ma fa baka nan baka san kuma wani hali iyalinka da su shiga ciki baka taimaki wani na ƙasa da kai in mahukunta sun ki mu da mu mu ya mu mu taimaki na kusa da mu to shine kawai abin da zai ka saukin wannan abin a takaice kenan na bishe yana sauri ga yanayin dare haka ne to amin amin saboda yanayi za mu ba wa malam eh, malam gayi shi ma dama shi ma ya magana jama'a kuya ku ba za mu da kira ba kuma bayan haka salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu malam gayi Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki ina maka fatan alkhairi da babban bakon babban malamin mu ina mashi fatan alkhairi ina fata an sha ruwa lafiya. Yana ji yana amsawa. To alhamdulillahi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi akan wannan program na yau sarki zaki kuma malam yayi bayanai masu muhimmanci. Wato gaskiya yana da kyau farko ma ina son in fara kalubalantar ba ma zan yi magana a kan gwamnati ko 'yan boko ba wato magana ta ko korafina na farko wato ya ta'allaka ko ya tafi ne akan waɗanda suka yi almajirancin suka san meye almajirancin kuma suka ci amfanin shi suke cin amfanin shi. Hmm, suka ci amfanin shi kuma suke cin amfanin shi magana biyu kai. Yawwa a su zan yi magana domin wanda bai san mahimmancin abu bai san darajar shi ba sarki zaki dole zuciya ce idan yi wani abu za ka ji ba daɗi amma in ka tsaya kai tunani sai ka a'a to ai misali bari in maka misali kaddara sai ka samu mutum wanda yake ba musulmi bane hmm. duk maganganun da zai yi na batanci kan musulunci za ka ji ba daɗi to amma in ka tsaya kai sai ka ah, to ai bai san muhimmancin bai san kima shi ba saboda haka kowace maganganu da zai iya yi akai menene wace magana ko waye zai yi magana ran kai ɓaci wanda yake musulmi saboda shi ya san kima da daraja da muhimmancin addinin musulunci na'am to saboda haka ga ce na ashe yanzu kamar shi malam a garin Kano yake eh malam Kano yake na'am to alhamdulillah ma na san ya sani akwai da dama masu kuɗi wanda ba magana gwamnati ba ne wanda asalinsu daga karatun allo suka zo Allah ya zama su kuma Allah ya azurta su kuma a iya gwargwado Najeriya ko Kano suna gaba-gaba a matsayinsu na masu kuɗaɗe. Okay. Shin, idan ya zama na cewar, wato ka san abin da ake cewa sai bango ya tsage dangane yake samun hanyar shiga. Wannan gaskiya ne Malam Gayi, wannan gaskiya ne. shin wayannan wayanda suka yi almajirancin eh. shin wace gudunmuwa ce suke bayarwa a waɗannan makarantun Allah wanda kuma Allah ya azurta su akalla za a iya samun mai kuɗi biyu ko uku wanda zai iya ɗaukar nauyin makarantar ɗaliban da suka kai ɗari biyu da ɗaliban da malaman. Kash, Malam Gayi, ka yi magana mai kyau. Wato waɗanda suka ci amfanin wannan makarantar allon suka yi karatu wurin yau da Allah ya azurta su su mai suka yi wani amfani suke ma amfana da wannan makaranta yanzu na magana kana da kyau wannan ba magana yan boko bane saboda su shi dan boko ai bai san kima da wannan misali ka ka kaddara ai asali yanzu ana magana akan maganganun da Dr. Rabi Musa sai yi to idan muka dauka dole nan mu zai bace amma ba za mu damu saboda mi bai san kima da daraja ta almajiranci ba dalili ba a kanta yake ci yana sha ba ɗari a kashi casa'in ko casa'in da wani abu ya fi moruwa da karatun boko ashe kaga idan muka yi wannan tunanin maganganun su ba za su bata mu rai ba shin su wayannan wanda gudunmuwa suke bayarwa ya ya ya wanda wallahi sarki zaki ko rantsuwa dai ban ka fara Hmm. Idan aka tace masu kuɗi na cikin garin Kano, waɗanda suka ci daraja almajiranci suke cin darajar wallahi tallahi za su iya ɗauke nauyin duk almajirin da ke cikin garin Kano, cin shi da sai shi da suturar shi da shi da su da malamansu. Wow. Na'am? Na'am? Ashe nan ka ga matsalar daga gare mu take. Na'am. Wanda su kana iya daga aiki za a ɗauke ka a gida eh. wanda da kai da ɗan gidan ba bambanci kana nan sannu sannu eh, ranar alhamis da juma'a kana zuwa shi shagon mai gidan kana tsare mashi daga nan har Allah ya maka arziki ashe ka san daraja da kima ta wannan abin ka san kuncin da ake sha to ya kamata kai in ɗan kirki ne ɗan allah ne ga almajirancin na'am na'am ya zama a ce ka tallafa musu wannan gaskiya ne ka san daraja wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan shine gaskiya sosai wallahi pure true idan muka dauka magana almajiranci wallahi a garinmu akwai masu kudade da dama a cikin garin wanda in an yi magana sa an san masu kudade ne suna daukan 'ya'yansu suna kaiwa karatun allo akwai wannan makarantar zawiya nan gusau da maiduguri masu kuɗi ne saboda shi karatun allo a wancan lokacin akwai abubuwa da dama masu muhimmanci wanda ya tattara a cikin karatun allo to ashe duk waɗannan matsalolin sai mu duba yadda almajiri da malamin alkur'ani a wancan shekarun na baya yake da daraja da kima a yanzu haka ne hmm. lalle mun koma baya wallahi mun koma baya wani da malam yi eh. idan gari ka je za ka je da ɗalibanka da iyalanka za a tare ka hannu biyu idan ka zo ka sauka garin idan misali shekara za ka yi baka da matsala wurin noma za ka zo ka yi noman wannan shi ne zai ishe kusan za ka ga taimakon da mutanen garin ma za su baka ba za ka ci wannan amfanin naka ba a yanzu ana yin haka waye ba mu saboda haka ake na ashe duk lokacin da za ka yi magana kamar maganar da na faɗa ɗazu shin wanda tallafi ka bayar ko kake shirin bayarwa wallahi mafi akasari duk waɗanda suke waɗannan maganganu, idan ka duba za ka ga ba uwar da suke yi wa wannan abu kuma in ka duba suke cin amfanin almajiranci saboda me malamai waɗanda suke zuwa in matsaloli suka same su su je su durkusa gare su lokacin suka san suna da kima daraja suke cin amfanin su wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne eh. malam gayi to saboda haka ya kamata mu gaya mu kanmu gaskiya a matsayinka wanda kai almajiranci ka san menene almajiranci Allah ya maka arziki wanda tallafi kake bayarwa a wannan abu wallahi in a ce ana ba da tallafi wallahi tallahi ƙarya ne wai har a ce wani sakarin zai zo yana magana wai ana nuna cewa eh, an haifi 'ya'ya an kasa kula da su an turo su maganar da wannan bawan Allah wanda ya sauka a je a yi tankaɗe da rarraya a yanzu inda za ka gane almajiri na gaskiya ka bari sai lokacin karatu. Za ka ga lokacin duk wani almajiri yana makaranta zaune amma za a ga yaro da kwano a layi suna bara wannan almajiri ne a wannan ba almajiri wannan wannan wannan mataimakin almajiri ne to mafi akasari ko wannan hotuna mafi akasari wallahi ire-iren waɗannan yaran ne hmm. zaka ga an ɗauka ana cewa almajiri amma duk almajiri na kirki yana makaranta zaune to masha Allah malam gayi na'am saboda haka saboda ƙwararren lokaci to zan dakata ana ina maka fatan alkhairi wallahi jama'a maganar malam gayi ya shiga sosai na ji daɗin maganar malam gayi sosai kuma wannan maganganu ah, da malam ya mana ah, gaskiya mun ji daɗi amma mun so malam ya dan digest kaɗan malam ya mana ta'aliki akan maganar malam gayi sa'annan da shi buhari da ya sauka bayan haka ba za mu kira ba kuma kamar kada muka magana malam zai mana addu'a insha Allahu Ah, mu tashi mun gode maka sosai malam gayi Allah ya saka maka da alkhairi amin da rahmatullahi to bismillah ya maulana to ah, mun gode sosai da wannan kira kuma a gurguje mai magana na farko malam Buhari ko manganun sa eh. amma dai akwai abu guda daya eh. eh akwai abu guda daya da nake ƙara gaya wa 'yan uwa mu ne almajirai mu muka san damuwar almajirai kuma muke jin haushin an taba su to ina son duk da haka mu dinga adalci lallai da ce akwai mabarata ayan gudun hijira waye da sauransu haka ne amma mu yadda almajirai ma suna yin bara duk da ke da bambanci amma kuma almajirai ma suna yin bara sai dai abin da muke kira akai shine menene yasa almajirai suke bara kuma almajiran waɗanne ne suke yin bara to nemo wannan dalilin da wannan amsa shine abin da muke ta kira akai almajiran da suke yin bara su ne kankanan yara waɗanda ba su da girin aiki ba su da sana'a yayin da duk almajirin da ya ɗara ya zama wani abu yana da wayo za ga ya tafi yaron shago ya tafi shaina ya tafi ɗinkin hula almajirai su suke neman sana'a su suke kasa mangoro a baro su suke kasa abu a kan tire suna talla haka gobe kaga sun zama manyan yan kasuwa sun buɗe shago sun buɗe kanti haka dai har su zama manyan masu kuɗi kamar yadda na maka a Kano duk kowa ya sani ba dan ba ni da hurumin kama suna da san ga wani ga wani ga wani to lallai almajirai suna neman kansu amma kankana marasa iko ba su da shi suna bara to wannan za mu duba menene yasa suke yi mun sauke su a matsayinmu na shugabanni kamar shugabannin kenan a matsayinmu na masu wadata a matsayinmu na community duka mun yi namu ƙoƙarin a nan to matsalar take saboda haka shine abin da nake so ƴan uwa mu gane a nemi gyaran a nasara kowa akwai haƙƙi a kansa akwai haƙƙin gwamnati akwai haƙƙin community akwai haƙƙin duk wanda yake da ruwa da tsaki da mai kuɗi da ɗan kasuwa akan a taimaka wa ɗaliban nan na Alƙur'ani a ba su abinci ko da mutum ɗaya ne ka ɗauka a gidanka zan dinga bashi abinci zan dinga bashi kayan yara na in sun mutu shago na na kasuwa in an samu dan wani abu zan kai ya ringa min shara ina bin sa ya zama na kai ma kai wani contribution a wannan haka shine abin da muke bukata amma ba wai kawai ya zama ba kai baki sai ran zagi to shi za su annabi zai nace mu ma muna da bakin zagi ko ba shi daga hankali ka zage ni na shiru haka kawai zage to ka gani to ya kamata kowa ya bada gudunmawa a daidai fadinsa daidai nauyinsa ya bada gudunmawa akan ci da al'amuran gaba mai magana shi kuma na biyu wannan ainihin malam gaye eh. magana shi lallai tana kan gaba eh. cewa mafi aksarin yan kasuwa wanda suka samu wadata wanda sun ci mori almajicin ma ba sa taimakawa wannan lallai akwai wannan duban to shi ma wannan ba abu ne da zan ce abu ne da ba za mu kalla ba sai dai shi ma mu nemi mafita a kai duk wanda ya ci arzikin kasuwa almajirci da yawa kamar da na sha faɗa yan kasuwanmu masu kuɗin mu sun zo almajirci sun zama wani abu sun yi arziki kuma yanzu a ba sa taimaka almajirai wannan lallai sun yi laifi babba abin suka ne a kansu amma ka san ni da kai ban da ikon cewa na dole kai kaza sai dai kira ni ana yi kuma wajibi ne lallai kowa ya ji wanda ya fito daga almajirci wanda ya ci moriyar almajirci shi ya fi kamata duk wanda ke da wadata a wannan tsari lallai shi ne a ala ko baka taimaka wa kowa baka duba makarantar da na fito har yanzu makarantar nan aka take babu gurin zaman ɗalibai babu inda za su dinga kwana ba inda suke samun abinci a karfin arzikin da Allah ya yi maka ko iya makarantar da nan ka fara sauka ka taimakawa idan ka taimaka na taimakawa ne ya taimaka haka mun yi gagarumin aiki wannan lalle abin bukata ne kuma walle abin lura ne abu ne da kuma kullum muna yin kira akai ina goyon bayan wannan magana ta sa Allah kuma subhanahu ta'ala ya taimaka mana baki dai a wannan abu da muke ta yaki akai amin Ah, to jama'a ina ganin za mu aje a nan. Jama'a ina ganin za mu aje a nan. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Kaushe da alkhairi. Ku duba ah, lalle inda muke wahalar da malluma kenan kaga sometimes ba mutum baka taba sanin amfanin malami. Wasu baka taba sani. Shi in hankalinka ya dawo baya. Ka duba ah, malami duba almajiricin da yi kan wannan makarantar allofa inda shi ya fara kenan. yau ka duba irin matsayin da yake ya bamu aka bamu a ce irin gwamnoni manya da aka san su sun yi magana amma ka duba amfanin almajirci malami shi yake da daman ya gyara na gwamnati kuma ya gyaru me yasa saboda kaga malami bai magana kasafai malami yana magana ne in a sense of Allah ya ce annabi ya ce an bai na ka maka Allah ya ce annabi ya ce ka san baka da wani baka da baka da na cewa samina wa na ne sa koya malami yake koya almajiri yake kake ganin lalacin almajiri wallahi tallahi babanka ne koya kankantan almajiri babanka ne saboda ya zai gaya maka ne ka ji Allah ya ce annabi ya ce shi zai gaya maka yau ka duba malam ya kuma almajiri malami wahalan sa fa bai kare ba in ce wahala ba irin a nufin hidiman sa bai kare ba ka duba irin hidiman da sheye dr shayye yayi yau dokta ne kuma ainihin dokta ne fannin ilimi yau gashi nan wayannan holun duka da aka yi gashi yau muna cikin watan azumi ya yi tafsiri ga ci ga sha ga iyali ga komi ga hidindimun almajirai hidindimun masu tambaya hidindimun kaza amma duk da shi ka duba kuma ga shi wahalan da ko muka ba shi nan ya kuma zo ya amfanar da mu domin kawai a samu ci gaba a iya a gyara amma ba an zo a ji maganan shayi kawai a wuce ba ne shayi ya yi magana kuma shayi ya send message across abin da shai ya send message across ya ba da nasiha zuwa ga mai girma a tsohon gwamna kwankwaso ya kuma ba wani da kai baka fita ba akwai abin da mutum za ka yi wallahi Allah ba zai kama ka ba saboda baka sani ba baka sani baka san illarsa ba zunubi ne lada ne baka sani ba Allah ba zai kama ka da haka ba amma akwai abin da zaka zo ka ji to ya zama maka wallahi babba duba <laughs> akwai wani abu gara ba ka ji ba wallahi gara ba ka ji ba akwai wani abu gara ba ka ji ba rayuwanka duniya wallahi tsakaninka da Allah gara ba ka ji ba ka mutu ka shiga aljanna amma akwai wani abu muddin kaji wallahi ka ja kanka babban babban rigima ina doke shi fitina babban rigima domin dole shi ka baka kai musulmi ne samina wa tana ne ai da baka san amfanin haka ba to yanzu ga shehu ya zo ya gaya mana amfanin wayannan almajirai to kaga ya zama gani da kai wallahi dole ne mu taimaka ba ba ganin dama ka ga dama ka ba a dole ne ka taimaka dole ne mu taimaka kai da gidanka kake da kusa da irin wa'annan almajirai ka make sure cewa kai ma ka ɗauki wani nauyi kaɗan kamar kan da dokta ya gwada mana yasa dan Allah dan annabi ku bar mu yi amfani da maganan da shai ya mana anan yasa ba za mu sawaita ba za mu takaita anan shai zai mana addu'a insha Allah mu tashi bayan sallah shehannan gaba daya da su shayi da dawo back to karatu kaman kan da muke yi da insha Allah to bismillah ya mulana ai wani da اللهم صل على سيدنا محمد الجليل المعقول خاتم لما سبق الحق والحق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 Allah saka da alheri Allah saka da alheri mun gode mun gode mun gode to jama'a masu sauraron mu alhamdulillah mun tsaya da nan mun tsaya a nan mun gode wa Allah insha Allah in Allah kai mu gobe karfe gobe laraba ko karfe ta karfe takwas da safe muna da mata biyu da za mu zo da su akan zance na neman neman mijin aure mu na neman miji aure ina neman mijin aure za mu zo da ita sa'annan da marice karfe tara da rabi da zancen da ya tashi a kasar ghana yakin da ake yi a kasar bako wani jiha a cikin ghana da ake kiransa bako to mun ga dai sun ɗauki laifin suna son su dibiya wa chief imam wai me yasa chief imam bai yi magana ba to su ma me dalilin su na wannan magana insha Allah in Allah kai mu gobe za mu tattauna wannan topic assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh